Allah haka rasa idanun duwa haka Allah ya so lamarin ga ya bar damun ku yadda duk ya tsara wani bai isa ya sauya shi ba kuma haka din ya faru ne ba tare da san raina ba kuma wanda yawan hakan bai dan ba ya so na ba ba ina zargin wata ko kowane ne ya yi mun ba bakon dauro silaken da da hukuncin rabba kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar uku ga watan Disamba na kowace shekara don tunawa da mutane masu bukata ta musamman. Wannan dalilin ne ya sanya mutane masu bukata ta musamman suka shirya kware taro na nuna murnar zagayowar wannan rana. A wajen taron an yi jawabai daban-daban na nuna jin daɗi da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna masu wannan rana ta tunawa da su masu bukata ta musamman mai ba gwamnan katsina shawara akan harkokin nakasassu ya urfa izaka ya yi bayanai na jan hankali da kuma nuna yadda za su taimakawa nakasassu a jihar katsina wannan wata kulawa ce da ita majalisar Dinkin duniya ta duba kasantuwar an ware kowace rana an ba ta muhimmancinta to irin yunkuri da suke yi na ganin kowane abu an ba shi haƙƙinsa suka ware wannan rana domin mutane masu bukata ta musamman hakika rana ce da wadda take cike da ɗumbin tarihi da farin ciki wanda mu muke jin daɗinta kuma al'umma suna fitowa da ƙungiyoyi suna ƙara taya mu murnar zagayowar wannan rana saboda haka mu masu bukata ta musamman musamman na jihar katsina muna jin daɗin wannan rana sakamakon irin mutane sun ɗauke ta da muhimmanci a ranar da ana hitowa ana taya murna sosai akwai shiri wannan musamman wanda gwamnati muke so a kirkiro da shi domin kula da ilimi tun daga mataki na primary secondary da higher institution primary shine kula da uniform da littattafai waɗanda da kekunan guragu ga guragu su kuma makafi sanduna da ke abin rubutunsu su kuma kurame su ma akwai littattafai nasu na musamman na sign language wanda muke so a provision a primary level a secondary level ma haka a samu kayayyakin karatu isashi ga masu bukatar ta musamman su kuma a higher level muna da kudurin cewa za a yi masa scholarship special scholarship wato kudin tallafin karatu na musamman na daban kuma saboda sakamakon su lahiyin mutane idan an yi hutu suna jami'o'i sukan iya tafiya su shiga cikin kasuwanci su tukuru su ko su tafi neman kuɗi to amma masu bukatar musamman babu wannan sukunin na an an yi hutu su tafi su yi wasu manyan manyan sana'o'in da za su iya samu wani abu to hangen wannan kuma da ƙara jawo hankalinsu su daina barai shi sa za a ƙirƙiri wannan kuɗi na scholarship na musamman wanda da mutum ya samu admission to scholarship din shi za ta kasance kamar guda biyu wannan dan yana wannan mai bukata ta musamman wancan kuma na kowane dan adam to wannan kudirin muna tare da shi kuma insha Allah mun san mai girma gwamna zai karba mana bangaren ilimi kenan sai kuma abin da ya shafi kasuwanci dama gwamnatin jihar katsina a horon da take mu mu dogara da kanmu to ganin wannan to kuma ƙudurinmu insha Allah za a ƙara fido da mutane a koya musu sana'o'i na zamani kwamfuta ce gyaran waya ne gyaran agogo gyaran talabijin waɗanda suke tafiya da zamani to ƙudurin gwamnatin jihar katsina wanda gare mu a ofis shine a jawo su a koya musu sana'o'i na zamani wanda zamani yake tafiya da su. Shi ma sarkin makahin Katsina Alhaji Garba Muhammad Nahuta ya yi jawabin shi mai jan hankali ga gwamnati akan yadda za ta tallafa ma kasasu a ko'ina. Sakonmu da shi da 'yan uwanmu masu bukata ta musamman na rako dai a ci gaba da addu'a a ci gaba da addu'a a ci gaba da addu'a. Da abin da ake addu'a da abin da ake nema Allah na iya bada shi cikin sauki. haka kuma sako na biyu su gare ku ne ku gwamnati da masu zaman kansu mutanen wanda suka gama makarantu da dama wanda sun gama training a wurare daban-daban kamar oshiru kamar ikeja kamar sauran santoci sun gama suna nan zana wanda ba su da abin yi to muna roƙon gwamnati ta taimaka ta ba su abin yi ɗalibanmu wanda suka gama sakandare diploma lce degree suna da shi da dama tun da mana da su komi mana da shi to wanda da ya bata lokacin shi haka domin ya sami ilimi wanda zai tafi kanshi da al'umma shi da kasa baki ɗaya zama da kuma bai da abin yi kaga ashe ta ya koma farar da ba a so shugaban kungiyar makahin jihar katsina malam lawal tasu umashi ya yi kira ga dukkanin 'ya'yan kungiyar wajen ganin cewa sun tabbatar da haɗin kai da zaman lafiya a tsakankanin da taimakekeniya da kawo ci gaba duk shekara mukan taru mu tattauna abubuwa muhimmai mu yaba ga abubuwan da gwamnati ke da sauran al'umma ɗaiɗaiku mu kuma yi kira kan wasu ababe da muke buƙatar a duba akan al'amuran suka suka shahi a rayuwarmu da sauransu wannan shekarar ma muna godiya ga Allah ganin cewa bakin gwargwado kullum tarurrukan da muke da kiraye-kirayen da muke ba su hiya a banza bakin gwargwado muna samun ci gaba an ce dama bai yiwuwa ka nemi abu cikin lokaci ka ce ka samu baki da sai dai a hankali to bakin gwargwado muna samun ci gaba abubuwa na caccanza kamar yadda mc ya faɗa mun kawo da shirya wannan taro amma yanzu abin alfahari ƙungiyoyi da yawa sun kwaikwaya da gare su shi kaɗai ma ba ƙaramin ci gaba ne mutanenmu da dama sun shiga al'amuran gwamnati daban-daban da duk ba shi kuma sakamakon wannan ƙoƙarin da muke yi shekaru a ruwa da suka wuce taken wannan rana shine saka al'umma masu bukata ta musamman cikin al'amuran gwamnati da shugabanci kuma a sa su da daidaito na komi za a yi zamto an saka su a ciki to bakin gwargwado musamman na da ka zama ganin wannan canji a siyasance a duk sauran ayyuka na gwamnati muna ganin canji tun da aka yi tarihin jihar katsina ba a taɓa samun wata jam'iyyar siyasa da ta saka mutanenmu su samu wakilci tun daga matakin jihar harwar ba sai wannan lokaci wannan ma ba karamin cigaba ba ne wani abun al'ajabi shirin gari ya waye ya ɗauko maku yanda masu lalurar rashin gani suke gudanar da harkokin karatunsu ta inda za su samu ilimi ingantacce mansur usman ɗalibi ne a makarantar mutane masu lalurar rashin gani da muka zanta da shi a cikin shirin ko ta yaya yake yin rubutu kuma in ya yi rubutun ya karanta shi ba tare da an samu matsala ba gaskiya ni tun da taso da yake ina dan shekara bakwai na samu wannan matsala ta rashin gani mm. amma gaskiya irin yadda na samu karfafawa da kulawa ta musamman daga wurin iyayena ban taba jin na kasar rashin gani ta zama wani challenge a rayuwa malama hafsat abdullahi ɗaliba ce a da a wannan makaranta ta masu lalurar rashin gani kuma a yanzu malama ce a makarantar mun tambaye ta kowane buri take so ta cika a rayuwarta a matsayinta na mai lalurar rashin gani ni dama ina so in zama malaman makaranta kuma allah ya taimake da na zama ina koyarwa a nan makarantar wanda ta aika musu shi ne su tashi su yi ilimi saboda yanzu ba abin da ya kai ilimin muhimmanci a rayuwa ko mutum ko cikin gidansu ne ma in bai da ilimi zai ga bai da wata daraja shi ma malam jabiru abdullahi mataimakin shugaban makarantar makahi ne ya jaddada kiran shi mutane na kasassu su jajirce wajen ganin cewa sun dogara da kansu ba su tsaya ga barace-barace ba a ci gaba da bikin murnar zagayowar ranar kasassu a jihar katsina mun zanta da sarki hadiza shanya wadda ta yi magana a kan yanayin yadda gwamnati take tallafa ma nakasassu da ba su jari da hana su yawon barace-barace su ma wasu da suka samu wannan tallafi da gwamnatin jihar katsina take bayarwa domin domin rage yawon barace-barace ga nakasassu sun yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala kuma sun nuna jin daɗin su dangane da wannan tallafi da ake ba su ƙarshen rahoton kenan sani sa'idu farfaru daga katsina gari ya waye haka Allah ya so kwari ne ba tare da san raina ba kuma wanda yawan hakan bai don ba ya so na ba ba ina zargin wata ko kowane ne ya yi mun ba ba gwanda wuro sila da hukuncin rabba kuma